الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أقول ما الله سبحانه وتعالى ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya ba a wannan masallaci na abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da yake alo estate a cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine riyadus salihin na al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala darasinmu da na gabata shine darasi na ɗari da goma sha takwas kenan yawan Allah ya yarda za mu hara da farkon darasi na ɗari da goma sha tara kuma muna cikin babi na saba'in da biyu ko mun kawo ƙarshen babi na saba'in da biyu babin da ke bayani akan haramcin kibri da kuma kuri. wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara babi na saba'in da uku a cikin wannan littafin namu wanda shi ne babu husnul hulki babi mai bayani akan kyaukyawar ɗabi'a kyaukyawar ɗabi'a wani abu ne mai girma da ɗaukaka da daraja da martaba a cikin wannan addini na musulunci wanda har ta kai ga Allah ta'ala ya yaba ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangane da kyaukyawar ɗabi'a ko dangane da kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mahi kowa ɗabi'a mai kyawu Allah ta'ala ce قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإنك حقيقة babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la ala kana akan ɗabi'a azinin kyaukyawa kana akan ɗabi'a ɗabi'a mai kyau Allah ya sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyaukyawar ɗabi'a ta zama ɗabi'arsa kuma saboda nuna girmanta aka zo da shi ni kira wai ka ala khuluqin la ala khuluqin saboda girmamawa wata rana ni kira ta kan zo da ta'zim kamar irin nan wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallama irin bayar da Allah ya mai kyaukyawar ɗabi'a ta akwai darussa masu yawa a ƙarƙashin kyawawan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya san kana cuta mai shi ba zai cuta ma ba alkhairi zai yi maka in ma ya san kana keya da shi sai ya ka, in ma ka ƙaurace mai sai ya kusance ka wanda wannan na daga cin kyakkyawar ɗabi'a nuna ƙauna ga dukkan mai imani aka ubangiji ta'ala ya yaba ma bayi ne nagari muminai ce wal qazimin al ghaiz wal afina anin nas Allah ya yaba kamar madaukaki ta'ala ya ce wa an dawal qazimin al da yaba ma masu hada hushi an bata mare ai maka abinda ba daidai ba ya kamata kai hushi amma kuma sai ka haɗe ka bari da wushin ba ka yi shi ba saboda shi ya yi duk da rayuwarka ta ɓaci in ka ce za ka mai da martani ga wani abu da aka yi maka to da ƙarshe za ka yi da na sani amma in ka yi hankuri iyaka kai na kawai ka samu damuwa sai ya zama kuma abin da zai biyowa baya na damuwa bai kasance ba gare ka sai koma kamar ba a yi ba sai Allah ya yaba masu wannan ɗabi'a ta haɗe hushi wal afina anin nas da masu yayi ma mutane sai ya zama an yi mai abu mara kyau an yi mai abin da ba daidai ba duk abin da aka yi yahi. ya bar ma Allah ya yahi. shi ma sai Allah ya yahi mishi hadisin mu na farko a wannan babi wa na رضي radiyallahu anhu daga Anas Allah ya ƙara masa yadda Anas ɗan Malik kenan. Ƙala Anas ya ce, Kana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, nan tsira da aminci tabbata a gare sa ya kasance, a hasanan nasi khuluqa shi an mafi kyawun ɗabi'a wato ga mutane. Cikin mutane manzon Allah ya yi kowa kyawun ɗabi'a sallallahu Alaihi wasallam. malam muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala daura da wannan gaba ya yi bayanai masu yawa daga cikin ɗan abin da malam ya waɗe dangane da abin da ya shahi kyaukyawar ɗabi'a yana cewa almana abin nuhi husnul hulq ɗabi'a ya kunu ma Allah yana kasancewa tare da Allah ka yi kyaukyawar ɗabi'a ga mahalicinka Allah, wa ya kunu ibadillah kuma kyaukyawar ɗabi'a tana kasancewa tare da bayan Allah, ka yi kyaukyawar ɗabi'a tare da mahalicinka Allah, ka yi kyaukyawar ɗabi'a tare da bayan Allah. Malami ci gaba yana cewa, amma husnul hulki, amma kyaukyawar ɗabi'a ma'allahi tare da Allah kai wa Allah kyaukyawar ɗabi'a fawar rida ne ka yarda da hukumi da hukuncin Allah shar'an wa ƙadara abinda alamun bawa ya yi kyaukyawar ɗabi'a ga mahalicci ne Allah ta'ala shi ne ya zama mutum ya yarda da hukuncin Allah na shari'a kuma ya yarda da hukuncin Allah na ƙaddara. kaddaran nan mai raɗaɗi ce ko marar raɗaɗi mai daɗi ce ko marar daɗi wa talaqqi zalika bilin shira kuma ka karɓi wannan yarda da hukuncin Allah a ɓangaren shari'a ko ƙaddara kana mai yalwar zuciya ma'ana ba tare da hushi ba ba tare da hasala ba ba tare da ɓacin rayuwa ba wa adamu tadajjur da rashin kosawa ya zan baka kosa ba a'a kana nan ka yi hankuri ka yadda ka sallama ka mi kauya ga Allah wa adamu al'asa da rashin bakin ciki ba kai ba damuwa wala hazan ba bacin rai ba bakin ciki game da hukuncin Allah na shari'a ko na kaddara amma ma'ala khalqi amma kyaukyawar ɗabi'a tare da sauran bayin Allah ba yuhsinu la khulqa ma'ahum sai mutum ya kyautatar da ɗabi'arsa tare da bayin Allah bima ba ba'dul ulama da abinda sashin maluma suka ce ni a kyautata ɗabi'a ka tare da bayan Allah kaful aba ka kame cutarwa ba ka cutar da kowa wa badlun nada da kuma zuba baiwa waɗa laƙatul waja da sakin huska duk wanda ka game da shi ba ka ɗarmewa ba ka cijewa za ka sakan mai huska kana sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan yana daga cikin kyaukyawar ɗabi'a da malamai suka yi bayani kuma kai ba ka cutar da kowa a duk abin da an cuta ko da harshe ko da hannu ko da wani irin abu ne ba za ka cutar da kowa ba wannan hadisi da muka karanta imamul buhari da Muslim sun rawaito shi imamul buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu shida da ɗari uku da uku Imam Muslim hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin hadisin mu na gaba wa anu radiyallahu an ayyo dai daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala Anas yace ma masistu dibajan ban taba taba zinari ba wala hariran ko alhariri alyana wanda an mafi laushi min katti rasulillah daga tahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin annabi jiki na mai tagara ta kwarai jikin annabi launi ne mai kyau kamar da ɗabi'a take kyautawa. wala shamamtu ra'ihatan ban taba shaƙen wani ƙamshi ba kaddu da dai ba wanda ya yi dadi min ra'ayati rasulillah daga ƙamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga laushin jiki ga annabi ga ƙamshi kuma tare da shi wala qad khadamtu rasulallah hakika na yi hidima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashar sinin har shekara goma kama kala li qaddu uffin da ɗaya rana annabi bai taɓa ce min tir in yi wani abu ah, ta bisa bisa yi kaza ka kyauta ba annabi bai taɓa ce min haka ba shekara goma idan muka yi la'akari da shekara goma an haihu yaro har ya yi wayo har an sa shi makaranta makarantar addini da kuma makarantar zamani yana iya gane wanda ka so ne da wanda bai so ne to wannan tsawon lokacin Anas na tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana masa hidima amma bai taba samun a rashin yabawa ba da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko zargi na cewa Anas yayi abu kaza mara kyau wala qala li shay'in fa'altahu lima fa'alta Annabi bai taba ce min ga wani abu da ni bai ce nisa kai abu kaza wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza ko ko abin da ya kamata a ce na yi sai dan ban yi ba nare ce nisa da kai kaza ba ban taba samun wannan ba muttafaqun alai imam al-buhari da muslim suka rawaito na hadisi imam al-buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1973 imam muslim hadisi mai lamba 2330 To mun lura da wannan hadisi da muka karanta, za mu ga lalle muna ɗaukar darasi na jimiri da haƙuri da dauriya. Ka zauna tare da mutum ko ya yi ma abin da baka ji daɗi ba ka yi hankuri. Farawa daga matarka, za ka yi mata abu mara daɗi ta hankuri ma, kai ma in ta yi maka mara daɗi ka hankuri mata. wani cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake ce ma abu darda ya ce ma mata ta izara aiti ne in ki gani ni gadibtu na yi wushi farabbi ne ki lallasan in ki gane na yushi to lallashe ni ba ni hakuri wai zara aiti gadba ba in ni ga yushi wushi rabbai nima sai in lallashe ki wa illa idan ba a samu haka ba tsakanin ni da ke in ba ki haƙuri, ki bani haƙuri, in yaye miki ki yaye mini lam fahim, ba za mu yi zamantakewa mai kyawu ba kenan aka yi kamata mu zama tare da matanmu matar ka ce ma abinda lalle baka ji daɗi ba amma ka daure ka yi haƙuri. ka tuna da Allah ya ce wal kazimin al da masu haɗe hushi na yaba ma masu haɗe hushi kuma na yaba ma masu yayewa ta wannan kenan da aka haka ya kamata mu zama ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba ce ma Anas Missa ba saboda jimiri da hankuri da dauriya shi ya kanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin annabi ya yi ciniki da shi da wani samari sai ya zamana samurayin ga akwai abin da ya saura ya yi da biyan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ci sai ya ce bari ya tayi kawo ma annabi ta zai annabi ya jira shi kwanan annabi uku na yana jira ne kwana uku sai can samari ya tuna sai zai kama annabi sallallahu alaihi wasallama abin da a saura na haƙƙi ne Ni annabi ya ce mai ya fatan, ya kai wanga samari, da ƙarshe ƙaƙta alayya kawo halsar, samarin da kawo halsar, ana hahuna da talatin ina nan tsawon kwana uku ina jiranka. Wanda ya nuna mana jimirin annabi da dauriyar annabi da hankurin annabi da cika alkawali. Ya ce mai gashi nan ta yi to yana nan yana jira ne. wanda yawan mu za ka ga Allah ya gyara halayenmu za ka ce mutum ya jire ka amma ka san baka zuwa ko mutum ya kire ka kun yi alkawali ka ce mai aiga kanan ya kusa ka wuri kaza eh ka gani alhali kana zaman ka ko kana kwancin ka wanda cika alkawalin nan na daga cikin abin da Allah ka taimakon mu in muna yi ne Ba Allah ya gyara halin mu ya sa mu bar irin wannan akwai shi da yawa cikin mu Imam Buhari da Muslim duk sun ruwaito na hadisi sannan hadisi na gaba za mu ga wa an Sa'd ibn Jassama daga Sa'd dan Jassama al radiyallahu an qala Sa'd yace ahadaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na ba da kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa himaran na ba shi jaki wa shiyan na daji zebra kenan na kama jakin daji na kawo ma annabi kyauta faraddahu alayya sai mai da mai abina yace a dawo min da abina ba wai ba a cin jakin bane a'a halal ne bai da bambanci da shanunmu ana ci ne kamar wanda aka cin bauna wannan bai kama da shanuwa na ra'a ma fi yi da annabi ya ce a mai da mai abina sai ga abin da aka huskata na damuwa sai ya faɗa min dalilin da yasa ya ce a mai da mai abina kala sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce inna lam naruddahu alayka mu ba mu maidan maka wadda kyauta da kabba zuwa zuwa gare mu ba cewa a kawo mini illa sai ha don anna hurumun mun yi harama da hajji in mutum ya yi harama da hajji kanta yi kayo farauta saboda shi to an haramta mai ci dama Allah ya bayani cikin littafi an haramta ma masu aiki hajji yin farauta irin wadda eh, amma bai za halaltu fasfado in kun walwale da harama da haji ku je ku yi farauta amma saidul bahar uhilla lakum saidul bahar in ga gulbi ka iya ruwa ka shiga ka kama kihi kana aikin hajji yayi amma in wanda ya ya kama barewa ko shi wanga jakin daji ko shanuwar tawa ko wani abu wanda aka ce lokacin aikin hajji amma ba don ka yayi ba kuma baka nuna mai dabba ba ba kama da labari yadda sanaman naman ya so ko kawo ma ya halatta ka ansa amma in dai ya yi don ka ba a amsa sai annabi mai bayani cewa to abin da yasa nisa mai dan ma abin da ka kawo min na kyauta don dai ina da harrama da hajji shi ko mai harrama da hajji bai cin abin da aka kamo na farauta saboda shi. Da kenan nan da wani hadisi za mu fahimci mai arama da haji ba zai ci naman farauta ba ta sarari, in dai an yi farauta saboda shi, ko shi in ya nuna. Abu da ya ga jakkan daji sai kai musu farmaki, sai kama macen jaka daga cikinsu ya dasa ya gyara ya ɗebe nama ya tau ya kawo ma sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da zimma kuma za a kawo ma annabi amma da aka zo da naman sai annabi ya tambaye su ya ce shin akwai guda daga cikinku da ya mai umarni ya ta yi farauta sun ka ce a'a akwai wani wanda ya nuna mai dabbar farautar suka ce a'a ya ce ku ci in ma akwai saura ni ma ku bani duk da shi abu ya aika ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sashen naman kina ya halatta cin naman farauta ga mai aikin hajji in ba a yi farautar saboda shi ba in ba shi da hannu gare ka bai ma sani ba to wannan hadisi Imam al-Buhari ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito shi Imam al-Buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2596 Imam Muslim hadisi mai lamba 1193 fa'ida da muke samu ya halatta cin namun cin naman dabbar daji kamar jakin daji ko shanuwar daji ko zomo da sauran dai dabbobi irin su barewa akwai kuma waɗanda an hana mu ci ta wannan kenan hadisin sa dan sama, ciki ne ana samun fa'idodi da yawa amma aƙalla ko guda biyu aka ambata sun wadatar da mu na ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisi wato a za mu fahimci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bai hana muna cin naman farauta ba muddin ba mu da hannu muddin ba mu da hannu ga farautar ba mu nuna abu mai koyi ba ba a hana mana ba sannan abu na biyu bai kamata ga mutum ba ya zama ya tilasta ɗan uwa ne ya aikata abin da bai nuhi ba mutum bai tashin abubakar sa ya yi shi a in dai ba wani abu na na alkhairi ba ko shi kuma shawara ya kamata ka bashi wani abu kaza yana da kyau musamman da kai da shi to akwai buƙatar in kana da dama kai amma kar a sa mutum abin da bai tashi ba to za mu je ga hadisi na gaba wa an wasu ibn sam'an an karbo daga wasu dan sam'an radiyallahu anhu ya ce, sa'altu Rasulallah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an albirri daga ɗa'a, Wali, ithmi da zunubi me Ɗa'a, me zunubi Ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace albirru husnul khuluq abinda ake ce ma ɗa'a kyaukyawar ɗabi'a. kuma kyaukyawar ɗabi'a abu ce da ke ma mutum mawari da dalilin samun gidan aljanna tana ma daga cikin mabuɗan gidan aljanna kyaukyawar ɗabi'a shi yasa mabudin wannan babi Allah ya ba manzon Allah da kyawun ɗabi'a wa innaka la'ala khuluqin azim wal ismu shi ko zunubi ma haka abin da ya kaikai dinaf suka cikin rayuwarka wa ta kuma kai kyamar ayyad a alaihin nasu mutane su tsinkaye ka kana aikatawa babu mai kyama ko gudun a gare shi yana alwala don ya tobi masallaci babu mai kyama a gane shi yana zaune yana karatun littafin Allah babu mai kyama a gane shi yana da'a ga uwa ko uba da sauran ayyuka na gari ba mai kyamar wannan to ma abin da yake na saƙon Allah abin da yake na ba daidai ba kamar mutum ya rika wani abin da yana da muni da illa da aibi yana tafiya kan hanya rike da shi kama mu ce a ƙila giya da take haramun ta ba mai so a ce an gane rike da kwalbar giya ga hannu ko da ba sha ya ba dan mamaki zai cika al'umma ka yau Allah shi gyara kun ga wani rike da kwalbar giya ga ni ba mu kosan shi da irin wannan halin ba to da sauran abubuwan da suka yi kama da haka waɗanda yake na laifi ne ko a ga mutum tsaye mahaifi ne ya waɗi shi ya waɗi mahaifi ne ya waɗi shi ya waɗi wannan ba mai son a gane shi da irin wannan ɗabi'a ta haka abin da ya saba ma ɗa'ar Allah za a yi la'akari da shi wannan abin shi na azzunubi abin da kake kyamar wani ya gane ka kana aikatawa rawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da uku wanda alhamdulillah a baya ɗan lokaci mai tsawo yanzu yaranmu in sun ka tashi wani ko giya bai sani ba kuma bai taɓa ganin makiya ba in dai ba ana talla cikin talabishin ba a nuno ya gani a ce mai ga giya ko kwalbar giya ta ta shekarun baya za ka ga gagiyan nan za? hakan wuri shi kan wuri a can akwai inda ana sai da giya Tunda da ya ka kowa ko mai tire da ya gada dama aji katon na giya ya yadda kwalba ya zaga wanda ka so ya sai kamin Allah ya kawo alherin da ya share wannan kwarai da gaske in kai yawo cikin gari irin hotel-hotel waɗanda akwai na giya da sunan wajaja irin su meeting point irin su sarkin dandal irin su eh, mi aka ce ga sunan da yawa in marice a yi da kujeri a yi tashar giya mutane na waduwa kuma muna yara mu ne musu masha logo duk wanda ya to yana gyangyaɗi yana waɗa za a shi ana ba shalo yana waɗawa cikin kwata Sama da Allah ta'ala ya kawo wani mafari na implementing na shari'a wanda gwamnan zamfara na wannan lokaci shi Allah ya kaddari ya zama mawarin implementing din shari'a to ba wai za a toɗe ba duk jihohin arewa gaba ɗai wanga abu ya yi tasiri saboda mu dai nan irin gidajen da akwai na karuwai gidajen karuwai hausawa da waɗanda ba su ba ga su nan wadada irin gidajen giya ga su nan birde amma yalla sinima kwarai sinima a guda biyu ga nuna sinima su sakwaci sinima kwarai za a ga wanda an nan ko wanda an gaba ganin nan kasa kace ya yi kallon sinima sai wajen ƙarfe kusan biyu mutum shi dawo. ya gaji ya kwanta ya yi kallon silma Kama da taimakon Allah sannan da wannan implementing din shari'a duk an share wayannan shi ma kwata silma ya ma arziki ya rage da koma masallaci ta ga ikon Allah to kaji to wasu kuma gidajen da na karuwai duk gidan sun koma gidajen aure wasu na giya kuma duk su ma an rubuce sun koma wata masana'anta ta alhamdulillah wannan gaskiya yana da tasiri kwarai kuma Allah ya sa alheri da albarka a cikin wannan kunnuwar shari'ar kwarai wanda an samu cin nasara game da rage abubuwa na ɓanna don shi abin da aka yi koye ba a bincikawa in mutum yana da daban ya zaɓa ma Allah shi da Allah ne can to wannan ba a aza mana sai a yi bincike ba na bayyana karara wanda ya hito ya hito na hito ya bayyana da zunubi to shine wanda za a tsawata ko kuma a yi ƙoƙarin hana mishi da aka duk wani abu da mutum ka kyamar 'yan uwa ne su gane shi yana aiwatar da shi a yi la'akari da wannan abun zunubi ne don ba mai gudun a gane yana ya kabbata sallah yana nafila hadisin mu na gaba وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الله يدد شي da mahaifinsa qala abdullah yace lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fahishan annabi bai kasance mai yin alfasha ba wala mutafahishan ko dogewa a kanta. annabi bai mayi bale ya doge akan alfashan wa kana yaqul annabi ya kasance yana cewa inna min diyarikum yana daga cikin zababbu daga cikin ku ahasanukum akhlaqa waɗanda suka yi kyaukyawar ɗabi'a waɗanda an zababbu cikin mu mutane waɗanda na yi kyawun ɗabi'a kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kowa kyawun ɗabi'a Imam al-Bukhari da Muslim sun ta wannan hadisi imam buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 3559 imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da ashirin da ɗaya in mun je ga hadisin mu na gaba duk dai bayani ne game da kyaukyawar ɗabi'a an abi darda wa an abi darda radiyallahu anhu daga abi darda Allah ya kara masa yadda anna nabiyallah anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala annabi kira da amin tabbata gare sa ya ce ma min shay'in aqalu fi mu'min babu wani abu da adda nauyi ga ma'aunin mumini yawmal qiyama ranar alkiyama min husnul khuluq irin kyaukyawar ɗabi'a kyaukyawar ɗabi'a kaga musar da yana abu mai cutarwa akan hanya yana daga cikin kyaukyawar ɗabi'a sai ka yi aikin da kai ko kula ba ka yi da ka yi shi ba amma Allah ya tara ma tarin lada baka ko da wance to baka sani ba wa inna Allah yubghilu al-fahisha al-bazi fa inna Allah lalle Allah yubghidu yana ka al-fahisha mai alfasha al-bazi mai gamci ya waɗin maganganu mara kyawu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih al-imam at-tirmidhi abu isa rahimahullahu ta'ala yace al-bazri huwa alladhi yatakallamu bil fuhshi mai magana da alfasha wa rabi'il kalam da mummunan magana zaka ga wani bai jin ciwon waɗin kalmomi waɗanda ba su da kyawu gaban jama'a ko gaban yara sai ya yi maganar zagi a bayyane ya yi maganar zagi a bayyane wanda yaro ƙarami yana jin ana zage-zage sai ya rike dama ɗabi'a tana satar ɗabi'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce, yace falyanzur ahadukum a yukhalil manyan ku diba ya tsaya ya gani da wa zai abuta kana son ka yi aboki to di ba wani na ya kamata ku yi abota shin mutumin kirki ko mutumin banza in ka ga mutumin kirki na yi ka yi abota da shi saboda ya samu irin halinka ka samu irin hali ne amma kuma in ba na kirki ba ne sai ka ƙaurace mai mallamara saboda a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ga wani hadisi abokin kwarai da mubiyan aboki kamar mai tsere turare ne shi dai mai tsere turare ko dai ya dan yamma ko ga dabi amma ta zama mu ma sana'ar turare jiki in ya samu waɗanda ya wuce gaba sa mu waɗanda ya kai to su ko Allah na taimakon su to ko in bai yamma ba ka sai da kuɗinka ko in bai yamma ba baka sai ba haka ɗaya sai ka ji ƙamshi mai daɗi to shi ko mugun aboki ya yi kama da mai zuba mai ziza abin wuta wurin ƙira in ka zama aboki ne ka zo kun zauna tare ko rai ko ne matuwa da birar gawa yadda ka tashi ko kuma ƙauri da ka zo cikin abokan ka sai a cikin da Allah ya haƙauri ne suka ce wala to nina don ni ne ta zo da makera yanzu to kaji shi mugun aboki ta aldafe ba ta da kyau. da yawa wanda an na kwarai na gari aboki ya lalata shi ta kyaukyawar ɗabi'a abu ce abin yaba ma kuma abu ce abin ƙauna ta sai hadisinmu na gaba ko? hadisi na ɗari shida da ashirin da takwas da bakwai. Wani abi hurera ta rabi Allah daga abi hurera Allah ya ƙara masa yadda ƙwala abi hurera ya ce su yi ila Rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aka akasari ma yudkhilu nasar jannata an yi ma annabi tambaya ni an mahi yawan abin da ke sanya mutane su shiga gidan aljanna qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce taqawallah tsoron Allah kuma tsoron Allah abuna wanda Allah shi ɗaya ya sa hakikanin mai jin tsoro ne saboda manzon Allah ya nuna gaba ne har sau uku yana cewa attaqawa hauna attaqawa hauna attaqawa hauna ma'ana tsoron Allah yana nan yana cikin zuciya kenan wa husnul khuluq da kyakkyawar ɗabi'a in Allah ya azurta ka tsoron Allah ya azurta ka kyaukyawar ɗabi'a to ka samu abin da zai yi maka mawarin shiga aljanna nan da nan Allah ya azurta mu waɗanda ɗabi'u guda biyu na gari wasu ila an atattare ma yudkhilun nasa nara an kai ma annabi tambaya sallallahu alaihi wa sallama ya abin da ya kai mutane gidan wuta nan da nan abinda a mafi yawan da zai kai su gidan wuta faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfamu wal baki da kuma al'aura saboda da baki za ta yi giba ka ci namar ɗan uwanka wanda algibatu a min zina kuma in kai magana da bakin ga kai magana wani to shi Allah in ka roƙe shi sai ya yi ma amma wanda ka yi magana sai mummunar magana ba shi tare da kai ka yi magana sai mummuna ba abin yabo ba to ba makawa sai in ka roƙe shi ya yi maka amma Allah zai yi ya yi maka in ka roƙi janibin bangaren na haƙƙin Allah amma Allah zai yake bai yi ma haƙƙin wani sai dai shi wani ya yahi don haka yansa wata rana ma'azum na jabalin Allah ya ƙara masa yadda ya ce wa inna la mu'azuna bima na takallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yawan abin da ke kai mutane gidan wuta abin da suka girba da harshen su sai ce ya nabi Allah wa inna la mu'azuna bima na takallam E, eh, za a kama mu da abin da muke haɗi na magana na baki sai annabi ya ce mahaifiyarka ta yi barinka ai ba abin da ke kai mutane gidan wuta sai abin da harshen su ya girba ba abin da sun ka gani da idanu ba ko sun ka shaƙa da hancinsu a'a sai abin da harshen nan nasu to gashi nan kuma alfamu wal farju da baki da al'aura wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai lamince min wasu abubuwa guda shida in lamince masa gidan aljanna daga ciki akwai magana alfarju da kuma al-lisan kame harshenka da kuma kame al'aurarka in ba ga illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne hasanun sahih. Hadisi mai lamba dubu biyu da hudu. Hadisin na gaba wa anhu radiyallahu anhu daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda qala Rasulullah manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana mafi kammalan muminai wajen imani a hasanuhum khuluqa wanda ya kyaukyawar ɗabi'a. wa khiyarukum zababbu daga cikin ku khiyarukum li nisa'ihim zababbu ga matansu nan akwai buƙatar kwarai da gaske mu kula da abin da ya shaye mu zama zababu wajen matan yana yiwa ka fito waje ka kyauta ma bayin Allah ka agaza ma bayin Allah ka yi ta alkhairi amma matanka na da bukata baka ba su ba don ganin haka kana ba su abinci kana ba su abin sha kana mi to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ibda bi man tahulu za ka farawa fara da wanda kaka ɗaukar nauyi ne hadiya ana ɗan basu abinda bai iya sa su yi tsagarta duk da ɗaya mai yawa ka so abubuwa su ciya ka ba su kuɗi don yaro ya san bai saba da kuɗi ba hankali ne ya yi kwanci in ma karatu aka son yaron ya yi ya zama yana nesa da kuɗi amma duk lalura sai kana yi to insha Allah za ka ga yana himma yana kokari amma in ya san kuɗi ya gane kuɗi to an samu matsala da yanzu za su shiga cikin rayuwa sai kamar wanda suka shiga cikin rayukanmu ba ka iya gane hakikanin mutum sai mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da shi ba a samu matsala ba mai yawa duk nan ne mutane muke kasawa wurin mu'amala amma wanda Allah ya masa muwafaka da husnul khuluq to ko an kulla mu'amala da shi ba za a samu matsala ba wannan hadisi shi ma imam muslim a imam tirmidhi ya ruwaito shi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu abin nihi cewa almana abin nihi wasu ya rukum ya rukum lin nisa'ihim almuradu abin nihi khairukum li ahlihi kamar can wani hadisi kamar da Allah ya ce khairukum khairukum li ahli wanda yayi alkhairi shine wanda ya yi alheri ga iyalinsa fa yanbaghi lil insan ya kamata ga mutum dan adam an ya kuna ma ahli ya kasance tare da iyalinsa khairu sahibin mafi alkhairin aboki wa khairu muhibbin mafi alkhairin masoyi wa khairu murabbin mafi alkhairin mai tarbiyya li'anna al'ala ahqqu bi husni khuluq bi husni khuluqika iyalinka su suka yi cancanta da kai musu ɗabi'a mai kyawu min gare daga waɗanda ba su ba Dan haka a tabda bil aqrabi fal aqrab fara da dan uwanka na zumunta mafi karfin zumunta sannan mai bi mai sannan mai bi mai kaga kawara kenan da mata ko matarka sannan ko in a ce mutum ya hara da mahaifi ya yi da mahaifi, ya ba mahaifi ya ba mahaifiya ya ba mata da sauran dangi na kusa su ma a ba su don Allah wannan a adisi ne wanda al'imamu tirmidhi ya roto kamar da aka ce shi ko ya ce ana samun fa'idodi da yawa a cikin wannan hadisi kamar wada ya zo can wani babu da ke bayani game da husnul khuluq inda muka hito inda aka kawo a bin qais inda manzon Allah ya ce Allah ya yaba mishi da kana da ɗabi'o'i guda biyu waɗanda Allah na son su ya shin Allah ya ambace ni ko Allah ya talitta ni da su ko ko dai a ni na haddace ya ce bal jabalakallahu alaihima Allah ya talita ka akan waɗannan ɗabi'u kyawawa akwai dalili a cikin wannan hadisi akan cewa wato imanin mutane na wani yana gaba da na wani wani ya ɗara wani imani cikinmu sannan imani yana ƙaruwa imani yana raguwa imani in ayyukan kana alkhairi sun ka ƙaru ya ƙaru ya ayyukanka na alkhairi sun karago ragu ya ragu ta wannan kenan da haka a mutum ba bugun gaba zai yi ba ga wata baiwa ko falala da Allah ya mai sai dai ya gode ma Allah kawai tahiru ya yi kwana maya da lokaci ko ba muna magani kan mace cikin lokacin sallah akwai saura ko na'am to idan mun kace ga hadisin mu na gaba wa na Aisha radiyallahu anha qalat daga war mu'minai Allah ya kara mata yadda ta ce sami'tu nabiyya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa innal mu'mina lalle mu'mini la yadriku bi husni khuluqihi yana riskuwa da kyaukyawar ɗabi'arsa sa sa'imil qa'im sai ya samu daraja Allah ya bashi matsayi na mai azumi da rana me yin sallah cikin dare a dalilin kyaukyawar ɗabi'a kaga ya yi kyaukyawar ɗabi'a Allah ya bashi wasu ɗabi'o'i guda biyu kyawawa na gari zama mai azumin rana mai sallah cikin dare rawawa abu dawud abu dawud ya rawaito na hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari bakwai da casa'in da takwas hadisin mu na gaba وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم او انا حديثي لا أبي أمامة الباهلي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة نينا لا منشي دواني تاكي فرفاجر الجنة لمن ترك mira دواني wanda ya wa in kana muhiqqan ko da ya cancanta shi ya da gaskiya an ja ya ja sai ya bari don Allah wa bi baitin fi wasatil janna aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamunce da wani daki a tsakiyar aljanna liman taraka likaziba ga wanda ya bari da ƙarya wa in kana mazi'an ko da da ba'ana bai ƙarya to wanda ka wagga ɗabi'a tana cikin ɗabi'a kyaukyawa rashin yin ƙarya to Allah ya annabi ya yi bayanin wato ya lamunce masa da ɗaki a tsakiyar aljanna wani baitin fiya aljanna haka na lamunce ɗaki a can kololuwar aljanna a sama aljanna limana hasuna koloko ga wanda ɗabi'arsa ta yi kyau, ya zama mai kyaukyawar ɗabi'a Adesun Sahihun, Rawawa, Abudahuda, BIs Madun Sanya. Wannan Adesi ne sai wanda Imam Abudahudu ya rufe shi a mai lamba dubu hudu da dare takwas. Azzawa yin mu inji al'imamin nawa yi, "Wa ta'ala" cewa ana za'awi mun. Al'imamin nawa yi wacce azzawa wanda yake alamun ci. annabi ya lamunce mana samun waɗannan ɗakuna a gidan aljanna a dalilin barin waɗannan abubuwa guda uku da aka lissafa hadisin mu na gaba hadisi na ɗari shida da talatin da ɗaya wa an jabirin radiyallahu an na Rasulallah sallallahu alaihi wasallam a annabi tsira da aminci tabbata gare sa ce. inna min min ahadikum ilayya aqiqa mafi soyuwarku gare ni wa bikun minni majlisan wanda yake kusancin wurin zama zuwa gare ni yawmal qiyama a ranar alqiyama a akhlaqa wanda yake ku kyaukyawar ɗabi'a wa inna abghadakum haqiqa wanda wato an makiyinku ilayya zuwa gare ni wanda na hikki cikinku wa ab'adakum minni wanda ya yi nisa daga gare ni a cikinku yau malkiyama, ran alkiyama a tarasaruna masu yawan magana masu surutu da an zauna shi dai ka ba da labari ba alkhairi wal mutashaddiqun da masu cikar baki wal mutafaihiquna da masu kunhon baki yana magana yana cika baki yana kowan baki kuma yana yawan magana faƙalu suka ce ya rasulallah ya manzan Allah suka ce kad na sarsarun mun san kalmar sarsarun masu yawan magana surutu wal mutashaddikun mun san ma'ana na al ba masu cika baki kamal mutafaihiquna suwa mutafaihiqun qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almutakabbirun masu girman kai su aka ce ma Da haka girman kai kamar wada darasinmu da satin da ya gabata ya nuna girman kai yana cikin ɗabi'a mummuna yana cikin kaba'ira ko kuma manyan kaba'irori don haka shi wanga hadisi muka lura da shi za mu ga ɓangare na warko ya waɗi janibin abu mai kyawu na abin da babu ke karantarwa zama ka yi ƙoƙari ka zama mai kyawun ɗabi'a sannan ɓangare na biyu kuma wannan a ɓangare na warko zaman ka mai kyawun ɗabi'a zai kusanta shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a ran alkiyama zama mai girman kai ko mai yawan surutu ko mai yawan cika baki zai maka mawarin nisanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama ya zama ta yi nesa gare shi wannan hadisi al-imam tirmidhi ya rawaito shi a rahimahullah ta'ala wa qala hadithun hasan ya rawaito shi hadisi mai lamba 2018 kamar da al'imamun nawawi ya saba bayan an karanta matani na hadisi ko ya ambaci matanin hadisi dama na daga cikin abin da ya alkawali tun cikin muƙaddimar wannan littafin nashi mai albarka cewa yakan yi bayanin wasu kalmomi masu buƙatar a ƙara bayaninsu sai ce wasu Abin da ake ce ma a sarsar can ya zo a hadisi sarsaruna jam'i nan kuma sarsar mufrad yace huwa kasirul kalam takallufan mutum ya yawai a mutum ya yawaita magana kuma yana kallafa ma kai ne yawaita magana din akwai takalluf cikin ta ba wanda ya tilasta shi shine dai to idan aka ce a sarsaru ma'ana tai kasirul kalami takallufa mai ta magana bisa ga kallafa makai ne wal mutashabbiqu shi kuma kalmar mutashabbiqu wanda shi ma nan mafrad ne can kuma mutashabbiqun wanda yazo matsayin jam'i shi al mutadawilu ala nasi wanda zai kama tsawaita ma mutane maganarsa in yana magana yana tsawaita magana wa yatawassa'u fihi yana yalwatawa a cikin magana wa yugribu bihi takabbara kuma yana kawo gara'ib gara'ibul kalimat kalmomi masu nauyi kuma yana yin haka ne don ɗaya girman kai wartifa'an da kuma neman ƙoƙarin bayyana cewa shi yana da ɗaukaka wa izharan lil da kuma kokarin bayyana irin falalar da yake da ita ala gairi ga waninsa an kare ko na tsallake ko to me yace wa yatakallamu to na tsallake ko wurin wal fahiku ko wal shaddiku yawa al dawilu ala an bi kalami to wal shi shine cikar bakin nan shine al dawilu mai tsawaitawa ala an ga mutane bi kalamihi da maganarsa yana tsawaita ma mutane magana wa yatakallamu bi mil'i fihi yana magana da cika bakinsa cike da bakinsa da fasuhan don ɗai fasaha yana nuna irin fasaha da ga magana shi wa ta'ziman fi kalamihi da nuna girman maganarsa sannan wal mutafahiqun da nayi bayani ko na'am to shi al mutashaddiqu ga nashi take wanda shine mai tsawaita magana ga mutane da irin maganarsa yana magana yana cika baki da nuna fasaha da kuma nuna girman a ga girman abin da ya waɗi sai wal mutafaihiqu asluhu min al asalin kalmar mutafaihiqu daga alfahafi fahaqi wa ruwa shine cikawa shi ma nau'i ne na cika baki da magana wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam shine mai cika baki ne da magana wa yatawassa'u fihi kuma yana yalwata bakin bancin ya cika shi da magana wa yugrimu wa yugribu bi wa yugribu bihi takabbura kuma sai kawo garaibul kalimat kalmomi masu wuya don a ga girma ne wartifa'an da kuma ɗaukaka wa izharan lil fadila da bayyana irin falalar da yake da ita ala gairihi sai a yake jin akwai badi'i cikin abin da ya faɗi akwai bayani cikin akwai abin da ya faɗi akwai fasaha wanda dama kalmar balaga ta kumshi waɗannan abubuwa guda uku na fasaha da badi'i da bayani yana ta ƙoƙarin duk magana da zai sai ta wata cewa ya hidu wanda a wurin nan وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رضي رحمه الله تعالى في تفسير حسن الخلق أتكلم بيان فسر كلمة حسن الخلق قال هو دلاقة الوجه shine ka zama mai sakin huska wa bazlul ma'ruf da bayar da alkhairi ko zuba alkhairi ka zama mai ba da alkhairi ko zuba alkhairi ga al'umma wa kaffal aza da kame cutarwa idan kai in dai magana cutarwa ta to ba da kai ba ba za ka cutar da kowa ba to wannan kenan Za ka duk mai son ya zama mafi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen zama a ra'al kiyama to zan mai kyaukyawar ɗabi'a. ɗabi'a ce ta zama mai kyau kuma ya yi ƙoƙari na yin ɗabi'a mai kyawu don Allah ba don aibe shi ba. Kuma mu sheka mu ga ƙarshen wannan babi na saba'in da uku mai bayani game da Hosonol Holok, kuma mun ji irin darussan da muka samu a cikin wannan babi. wanda in Allah ya muna muwafaka muka rike muka zama masu kyaukyawan ɗabi'a zai zama mana alkhairi ga rayuwar mu da kuma addininmu Allah ya muna wannan arziki insha Allah kamar wada alamu ka nunawa lokacin sallah ya karatu ko ya yi kusa kuma mun kawo ƙarshen babu don haka kenan darasin namu na yau na ɗari da goma sha tara ya dakata a ƙarshen wannan babi na saba'in da uku mai bayani akan kyaukyawar ɗabi'a darasin Allah ya yadda na ɗari da ashirin za mu wara shi ne ga babi na saba'in da hudu babu ne wal anati war rifi insha Allah fi al-usbu al Allah ya muna muwafaqa Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan da ɗaya da shi hadisin da ma karanta na na ɗari shidda da talatin yawa ya lamunce da wani ɗaki a cikin farfajiyar aljanna wato a filin aljanna ga wanda ya bar jayayya kamar gardama o na wajen mai wanda ya bar ƙarya ko yawwa e, ko da da ba a kamar wasa kamar na ƙarya a ana wasa sai mutum ya yi ƙarya ko ya yi laifi wai ka san abin da aka ɗauka abu mai sauƙi kamar wasa to ko da cikin wasa na ba daidai ba ne ka yi ƙarya ka ba ma kanka ko cikin wasa ba magana ƙarya wasa inda za ka yi ƙarya kawai zan ba ka yi laifi ba ɓangaren matarka ko za mu zo ga can gaba inda shi wannan malamin ya kawo babu da ke bayani akan wannan almuhimmu bisa ga abin da ka tamba in mutum ana wasa karya ƙarya yi laifi don babu izini akan a yi ƙarya cikin wasa in dai ba kai da matarka ba a kana yi mata ƙarya ka mata abin naira dubu biyu da ɗari biyar ka ce dubu biyar yake don ta yaba ya halatta na'am na'am na'am sun kai Allahu akbar ma ma kamar mubalaga ko eh a nan mubalaga ta ba sharadi na ba wa in kana maziha ai mubalaga ta kai matuƙa na ba sharadi na ba eh mubalaga ta babu sauki ga duk wani wanda zai shirya barkwanci ko don wai ya ba mutane dariya ko ya sa musu nishaɗi ya zan bai laihira Allah ba yana nan da laihi ne bisa kai ne. Hmm? Allah bai halicci sama da ƙasa don wasa ba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bai ci a to wai a shirya ma mutane wata wasan kwaikwayo ba wai a ba su dariya a yi ƙarya. Ko alama. Wa alaikum salam. to na'am Allahu akbar Allahu akbar li yudhika bihi Allahu akbar to kaza Allah ya saka malam da alkhairi sau tari yana ba mu gudunmawa wanda hadisi na bahazu dan hakimina an bahazu ne hakimin عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث النبي يكي don ya tabbata ga mai ba da labari fa ya ka duba shi ƙarya don dai mutane su yi dariya wa wailul lahu wa wailul abu dawuda ma ya rawaito wanga hadisi kwarai da gaske to kaga mai barkwanci da zamani ya to da barkwanci ya shirya ma ba Allah amsa barkwancin da wanda ya ce shi shi ko ba haka ba ai wanda zamanin da muke ciki sai dai Allah ya kare mu kwarai da gaske ya sallallahu alaihi wasallam na yawwa kwarai kwarai annabi yana yana ba'a yana yi da mata ne da har sauran a sahabbai amma baya karya. don haka wai abin da ya saba an saba da raha irin wanga wasa tsakanin juna to sai an kai mu mubalaga wa in kana mazihan ko ba ana kan mutum shi ƙarya balle ya shirya barkwanci ko komedi don a gidani da za a je ga yi ba a masu tambaya bayani ko to Allah ya gyara halin mu kuma hasanun da yana da kyau mu fahimci abin da muka karanta ko hmm, don ka a doki ya halatta a ce a yi barkwanci <laughs> to Allah ya bar ba mu da dakin zuwa harkar ma bi an bi ka an ila wa Thank you.